شرحنا الحديث شرحنا الحديث لأنك كنت نائما هذا حديث صحيح أليس كذلك؟ أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان ابن عيينة عن سليمان ابن سحيم قوله <coughs> قوله قمين ka ƙaunika jadirun wahariyun ya dace a karbi addu’ansu wa yuqalu fulanun kaminun an ya fa’ala kaza bin nasbil mimi wa kasriha kaminun au kamanu fannasbu alal masdari la yusanna idza nasabtahu rajatahu rajatahu ila al masdar wal masdar la yusanna wa la yujma'u wa la yuannas yuqalu huma qamanun an yaf'ala وهم قمن أن يفعلوا وهن قمن أن يفعلن إذا صار مصدرا لا يؤنث ولا يذكر ولا فهمت؟ والكسر على النعت إذا قلت قمن معنى نعت والنعت هي الصفة يثنى ويجمع ويؤنث أليس كذلك؟ يقال هما قمنان ولا تقول هما قمنان لأنه مصدر هم قمنون وفيه لغتان قمن وقمين مفهوم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو, أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشرانا قال أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر معمر عن الزهري عن إبراهيم ابن عبد الله بن هنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال an karbo daga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama Allah wajhahu wa wajuhi jami'i sahaba qala nahani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-takhattum ya ce manzon Allah ya hana na yi sa a zoben zinariya wa an libasul kasiyi da sa tufan da ake ke tsaka shi a masar kasiyi kenan wa da alkhira'ati fi ruku'i wa sujudi ya hana ni kuma karna karanta alkunai karatu a cikin ruku'i da sujjada wa an libasul mu'asfar ya hana ni na sa mu'asfar محل الشاهد هو وأن القراءة في الركوع والسجود هو محل الشاهد أليس كذلك؟ إيه لأنه هو الباب باب هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الله بن حمير عن عبد الرزاق باب الاعتدال عن الركوع والسجود الاعتدال ديديت ديديتو أتكي ركوع إلى سجدك كينا قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا بدل ابن المحبر المحبر أو محبر المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال يتي كان ركوع ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين ruku'in manzon Allah da sujadarsa da zama tsakanin sujada guda biyu wa idza rafa'a min rukui ma khala al-qiyama wal qu'uda qariban min as-sawa'i kusa da kusa da juna suke yanda aka tsawaita wannan sai a tsawaita wannan kamar ya kusa da wannan هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله ابن معاذ العنبري عن أبيه عن شوبة قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شو بهذا الإسناد مثله قال أخبرنا أبو الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال عن كربون سيدنا أنس رضي الله عنه يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال يتي منزوم الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إن يتي سمع الله لمن حمدا إن يقول دقرقيتي سمع الله لمن حمدا يقوم حتى نقول قد أوهما zai tsaya ya tsawaita har sai mu zaci cewa a yi rabkanuwa aka yi wa bayyana sajdatayni mithla zalika an aka yi sujada kuma aka zauna kafin a koma yana dan ɗaukar lokaci kaɗan har sai mu zaci cewa ayi rabkanuwa ne wa qala yace ma sallaitu khalfa rajulin ban taba sallah bayan wani ba wanda yake aujaza salatin yake takaita sallah min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tamamin sifa bi gudu au jaza fi tamami takaita sallan amma kuma a cika ta yadda yake kamata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala kanat salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutaqariba sallan manzon Allah suna kusa da juna ne ga an aka kammata sallah su ba karanta wal mursalati urfan to ashe a kirge adadin ayoyin wal mursalati guda nawa ne to sai a raba su guda biyu na farko misali in aya goma ne sai a karanta raka ta farko aya shida raka ta biyu aya hudu amma karanta aya ta farko aya takwas raka ta biyu sai karanta aya biyu ka takaita ne ka yi amma tsarin awon bai tafi daidai ba an fahimta wa salatu abi bakrin mutaqariba gaji yace kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutaqariba وصلاة أبي بكر متقاربة حق صلى سيدنا أبو بكر متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة الغداة da ya zo zamanin sayyidina umar sai ya ƙara sallar asuba sai a ja ta yi tsawo kaɗan هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن نافع العبدي عن بهز عن حماد باب ما يقول بعد الاعتدال anin ruku'i babin da ya zo na in mutum ya yi ruku'i ya ɗago daga ruku'i ya miƙe ya tsaya ya daidaita to me zai faɗa قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو موسى بن عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala al sami Allahu liman hamida liman ya dago ce sami Allahu liman hamida fa qulu ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu fa in Allahumma rabbana lakal hamdu mun karanta kamar cikin buhari ne akwai allahumma rabbana lakal hamdu akwai kuma allahumma rabbana wa lakal hamdu an fahimta fa man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika bufira lahu ma kaddama min zambi saboda cewa lokacin da kake farar wannan mala'iku su ma suna fada in ya dace to albarkan da ke cikin wannan dacewa da kai da mala'iku Allah zai ma gafara هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما أم مالك إمام آه، أم مالك أي مالك إمام دار الهجرة أليس كذلك؟ قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال رواية عن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dago daga ruku'i sai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd alaysa kadhalik rabbana wa lakal hamdu ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض عدد شنو كنا eh ciko sama da kasa adadin shi guda nawa kenan eh Allah kaɗai ya sani wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd wa mil shi ita min shay'in ba'd sallallahu alaihi wa sallama. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة wa qawluhu sami'a Allahu liman hamida malam zai sauki hakkin da ya ɗauka, ko yace fadar da ya sami'a Allahu liman hamida ai taqabbala Allahu hamdahu wa ajabahu sami'a Allahu me amfanin ji ai me a karba a amsa a karban maka shine ake ake ta'abirin ana a ce a ce ya ji ji don amfanin ji a karba eh yuqalu isma' du'a'i ay ajib yuqalu isma' du'a'i ay ajib ko لأن غرض السائل الإجابة مي مي بكاتن أجيكو أكربا أكربا samu maudi al'ijaba الإجابة سي أكي أمباني دا السمع موجن كرب الدعاء ومنه قوله سبحانه وتعالى إني آمنت بربكم فاسمعوني إني آمنت بربكم فاسمعوني أي اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول ما لا يقري يا قري تكين لغة يا قري تكين تفسير يا قري تكين كومي إيه. ومن الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع a'udhu bika min du'a'in la yusma'u ai la yujabu la yustajabu kenan ko la yusma'u ai la yustajabu wa qawluhu rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu to da aka hamdu wawin nan shi sun neman masa matsayi shi sun neman masa eh kawo shi wajen an fahimta qila alwawu fi qawlihi wa hamdu واو عطف على مضمر متقدم متقدم متقدم مضمر متقدم اكو ابن لميري ني اما شي غباتا كانه قال ولك الحمد على ما وفقتنا من القول الحسن كاو واو شي يسا سكن ني wannan mafita والعمل الصالح قلت والعمل على هذا عند بعض اهل العلم yace wayansu malamai aka suka tafi وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع يتي وانا أنا فداني أتكين صلى فرلا كنا فلا وقال بعض أهل الكوفة يقولها في التطوع يتي ويسمع لما يسكتي آه سين صلى النافلة ذاك فدا ولا يقولها في المكتوبة يتي واختلف أهل العلم فيما يقول الماموم إذا رفع رأسه من الركوع malamai sun ƙari juna ilimi cewa mamu mai bin liman in ya dago daga ruku'i mai zai faɗa faƙala qaumun yaqulu yaqulu al-imamu sami Allahu liman hamida liman zai ce sami Allahu liman Hamida wal mamum wal mamum yaktasiru ala qawlihi rabbana lakal ham. mamum zai ce rabbana lakal hamd kama warada fi hadisi abi huraira kamar yadda zo cikin hadisin abu huraira wa huwa qawlu sha'bi وبه قال مالك مذهب إمام مالك كده وأحمد وأبو حنيفة وقال قوم ويسمن يما لما يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد إن يفد هكا شيما يأيكو يجمع بينهما كالإمام وهو قول ابن سيرين وعطاء وإليه ذهب الشافعي وإسحاق أم فهمت أن مسألة قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance wata rana muna sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan suhuba ka zama sahabi sallah bayan manzon Allah wata daraja ce daban da ita limamin limamai ke duk limamin duniya tunda aka yi duniya har ana da ƙasa babu limami sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta to shi yasa shi mun yi sallah tare da manzon Allah mun yi kasancewa tare da manzon Allah kadai shi ma wata daraja ce shi sa duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai tattaka tsantsan akai in baka da ilimi a ciki sai ka nema An kana da ilimi ka gamsu da wata matsala to kada ka fitar da ita kamar yadda kake magana da wani da wane an fahimta saboda me saboda ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sha faɗa ko a hankali a hankali duk duniyar nan tunda aka yi duniya har ana da kasa babu kabari mai darajar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai akwai ko babu garin ku akwai babu ko to duk malamai kuma suna cewa to sannu ziyaratul kuburi ba malamin da ya sabani kan haka wai mai kenan sunna an sunnan ta ziyarar ne a shekabar manzo Allah shi ne gaba ma a cikin an fahimta amma ba za a je kai dai ka da niyyar ziyarar masallaci duk wannan kai ka dora ma kanka wahala eh kai ka dora ma kanka wahala farko matsalar da ka dinke kana kai kicin kicin kana ta jinta da jijiya din muttafaqun alaihi ne ko mukhtalafun ne la tushaddu rihalu illa kaza kaza ba haka bane ba wannan matsalar fassaran da aka bari mujma'un alaihi ne ko mukhtalafun fi mukhtalafun fi ko shehu usman dan fodiyo a cikin littafin yace ba za ka ja da mutum ba sai akan matsalan da aka yi ijma'i a kai amma matsalan da aka yi sabani kai kana ganin kaza shi kuma yana ganin kaza to me ke da fada sai dai a tattauna kawai in ka kiya dole ya hakura da kai in ya kiya dole ka hakura da shi abubuwan da ba a fahimta ba kenan ake ga abu ya danganci manzo Allah sai ka jefa magana kaman daga nan sai shaidan ya saka maka me kiyayyen manzon Allah a ɓoye a fakaice an fahimta wannan matsala kenan ta ziyarar yanzu ai an to yanzu wajen ku ya halatta a ziyarci manzon Allah ko bai halatta ba ah, eh ya halatta <laughs> da manzon Allah da ke kwance wajen da masallacin da kace ka yarda a jiya ziyarci wane ne ya fi wane ya samu darajar wani manzon Allah ne ya samu darajar masallaci masallacin ne ya samu darajar wa madina ta samu munawar ta samu haske ta samu ɗaukaka darajar wa ana eh ne? kuma ya tafi da kan abin da ba zai yi ba zai sha wahala ya dawo daga baya zai sha wahala ya dawo daga baya abin da za ka fara bincikawa wannan matsalar da na tafi ni ne haka da malamai na da suka koya mai koko ijima'i aka yi abin da kake gani din nan wa'insu malamai su ma suna ganin haka baka isa ka ce ba malamai ba ne baka isa ka yi musu darajansu ba a cikin ilimi to shi sa shi usman bin fodi ya ce ba za ka yi ta da hankali ko faɗa ko jayayya kan matsala da take muhtalafin fiha ba sai dai mu wani alai haka tafi a wani zai kawo sabani to za ka yi inkari za ka yi mishi inkari amma muhtalafin fi wa wasu manyan malamai sun ce kaza Wa wasu manyan malamai sun ce kaza sai ka ɗauki ɗayan maganan kana aiki da ita to don me za ka yi faɗa da shi ya ma halatta kai fada da wanka musulmi akan matsala muktalafin fiha eh sai da a tattauna an fahimci juna to kuma ba fahimci juna ba dole sai a yi hakuri wa ja'alna ba'dakum li ba'din atasbirun wa kana rabbuka dole dole haka mas'alar amma lokacin da za a zo a karantar da kai sai a karantar da kai abubuwa kamar na matsalar duniya duk yadda take kenan wayansu matsaloli ne suka samu goyon baya da karfin mulki da muka karatu suna bambanta muna fa akwai hukuma kasar saudiya da hukuma da malamai malaman su ma akwai hukuma a cikinsu mutane biyu ne masu sarauta ali su'ud da masu ilimi su ne ali a mulki da komai da komai da siyasa ali sa'ud kenan zancen ilimi kuma alushe sai abin da suka faɗa sai an tuntube su ko sarakuna sai sun tuntube su duwan na suka rika aqida shekaru kusan ɗari suna rike da aqida ba a wasa da aqida an samu goyon baya ke to in ka zo kan aqida ɗin sai ka yi taka tsantsan abin da ka rike ɗin nan kankan ɗin lallai sai haka ko kuwa akwai wata ma'anan daban dalili yanzu da manyan malamai suka tafi manyan sarakunan da manyan malamai waɗanda malamai ne amma suna da iko kamar mulki tun da sarakunan na shauraren su da suka zo suka tafi suka kare karshen su ibn baz da ibn al-uthaymin muhammad bin salih al-uthaymin ya kasar ta zamo wannan ya zo ba zancen wayannan dauke fara maulidi ma zai aqidar yake so ya ji kada Allah ya bashi iko addinin kansa yake so ya canza sai yadda yake so kuma kada Allah ya bashi iko ya sa kowa malamai duk na ciki su kowa ya kana magana za ka ma ka daure kana magana za shekara 30 40 kana aiki kana karban albashinka kai da iyalanka kana za kore ka aiki to sai kuma kai me sai kuma kai me to shi sa in ka je garin ku in kai karatu ka je garin ku sai ka san yadda za ku zauna lafiya za a fi fahimtar ka da ka zo da tashin hankali an fahimta za a fi fahimta ka da ka zo da tashin hankali ana fahimta ana fahimta sosai eh. <laughs> wani abin ba a fahimta sai ka ji shi a jika duk abin da gaba da ba ka ji shi sai ka zo ka hadu da abu ka ji shi a jika to eh sannan kuma ta ɓaci ba haka ba ne ba Eh, haka muke ta fama da su muna rarrashin su ga yadda matsala ta ke, ha ah, zafin kai ai kaza ai kaza ai kaza to kowa kafin ya samu kudi shine ɗan ya samu kudi ba nan ba addini yake ketawa kuma yana zaune yana ganin shi ahlus sunna ba abin da ya mishi zafi an fahimta to shi yasa sai a tafi a hankali waɗannan da kaga suna fadar komai ɗin akwai gwamnati akwai manyan malamai da ba a isa ta ba addini ba ba haka bane ba da kai kuma sai kai karatu ka dawo cikin kasarka ka fi kowa sanin kasarka da me ke cikin kasarka sai me to sai a hankali ko wai sai a hankali haka ne sai a hankali haka ne to shi ke ne Kunna يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رفع راسه من الركعة كل منا كاو مثالي أنا من تواني ba lallai ka yi shuru kan abuwai kana son shi bane ba fa manzon Allah yana maka shekara goma sha biyu gumakai ɗari uku da sittin da biyar ko da shida suke kan ka'aba manzon Allah abu uku suka hadu masu masu masu Allah shugaban wa na masu tauhidi sannan ka'aba me matsayin kaba atharu baqatin fil ard to gunki akzaru shay'in fi dunya a kaba aka geje manzo Allah yana kallon su ba abbe bai taba cewa zai cire ko ɗaya ba haka ake ta addini ana ta addini addinin ma aka zo a ake kafin a samu walwala shi da na Umar ya musulunta suka ce sai da sai na umar ya musulunta dukun ya za a yi ba kan gaskiya muka ya kuma za a yi addini a boye a fito a yi wanda ya isa ya zo sun san ni na san su wannan za ka je kana cewa ku kuna ce wai dan wuta ne wannan nana aisha da mala'ika jibril ce manzo Allah manzo Allah ce mala'ika nana aisha mala'ika jibril na gaishe ki sa'an na karshen duniya kuma wani ya zo yana faɗar magana da warin baki kana shauraren shi <laughs> baki da kuno ke dauko ina baran baki da kuno eh kuno zanta ne ba hausa ba ne filatanci ne ka san ba filatani ne ka iya filatanci baki da kunu ba filatani da kunu da nono kindirmo wani ya fi daraja a wajen shi to shi yasa in ka sa kunu baki mana zagi ne talaka kenan baka isa ba <laughs> ba abin da ba filata ne nono shi da daraja a wajen shi to don baki da nono ai ka isa in baki da kunu <laughs> فلما رفع راسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه سيونيتي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سيوني باو الله فدونا كالمومي فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما الله يسلم يصلى جسيتي من المتكلم آنفا waye magana ɗazu faƙalar rajulun sai wani mutum ce ana ya rasulallah ni ne ya manzon Allah faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal na ga mala'iku sama da talatin suna rige-rige kowa na so waye zai shi yake so ya fara rubutawa ma'ana abu ya zama mai kenan ya karbi wajen Allah wannan bawa Allah ba waliyi bane ba waliyi bane ka taba sanin shi ka taba sanin shi ka taba sanin labarin shi yana da tariku yana da tarika amma kowa sai kawo malaminsa da shehunsa akwai kalma da suke cewa alwujudu sani. ba ku taba ji ba ku alwujudu sani ku tambaye shi ya fara muku ina wana alwujudu sani ah, yana nan tukunna alwujudu sani, shehunsa shine alwujudu sani. manzo Allah al-wujudul awwal هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن سلمة مسلمة أم إيه؟ to istilahi me me istilahi yake fada duk istilahi ya fito da ita bana a gani me yasa ake boyewa wannan baya shige cewa alwujudu thani manzon Allah shine alawwal shine shugaban annabawa da manzannai alwujudu thani kuma zai zama shugaban waliyai duk wani waliyi karkashin shi yake kasa da shi yake haka suke yi ba ya hata ne a rakabati kulli waliyi min ladun adama ila nafhi fi sur wa'annan kafafuna suna kan wuyan kowa duk tun daga annabi adama har ana da kasa shi ma mana atiku shi mai ce fadar kada mai ya ne wa illa an ta tijjani wannan maganin da aka yi ban da tijjani a ciki tusamma aibatul fukara fa burga mina masu bara ba ka bane ba idan an ce fawane ne ka yi waka ka ce shi ni ne a tiku ne bara ga tijjani kai ne za ka dora ka ce malam shehun ka waliyi ne ya fi kowa kai ka ba shi wannan darajar fa ba Allah ya bayar ba to in kai ka ba waliyinka daraja to sauran mutane waliyarsu su kuma sai su yi hakuri hayaniya ce ta tashi wurin da'awa yanzu to ne yasa maimakon a amfanar da sunna din ana son a cutar da sunna sunna haske ne sunna haske ce akwai tambarin manzo Allah a kai. babu wata da'awa da za ta zo ta karya sunna in kaga wani abu na tashi sunna tana bacci daga zaran ta tashi daga bacci kakka ma wahal da kanka tallatawa za ka yi karka haske ne sunna sa'an nan kuma akwai tambarin manzo Allah a kai. yaushe za a hada haske da duhu yau shi za a hada duhu da haske kada ka yi tashin hankali sunan za ta yadu za ta shiga inda baka taba tsammani ba amma kuka mai da abu fada yan siyasa na fada malaman addini na fada masu wasan kwaikwayo na fada kowa ta rayuwa ta zama fada fada fada su shi mai kenan kai kuma kai za ka cutu kai da kake rike da sunna kai ne ake so ka haska kama mutane sai ka bi ma mutane su ma abin da suke yi to ka ci riba kenan ko ka hasara eh ko dai ba komai dai ba yi daidai ba ko ana fahimta sosai amma wai don an zage ka ko an bata ma kai ka isa ka ce ba za a zage ka ba ko ba za a bata ma ba ko ba za a kwace ma ba ko meye meye dole sai ya faru dole sai ya faru قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا أبو علي الحسين ابن الفضل ابن عمر البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس ونيزو أنا صلى يشبوي mana numfashi ya yi sama yana shiga yana ta numfashi yana faƙala alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi yana shiga yana kabbara yace alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ashe manzon Allah ya ji shi فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال سيما الله ده يدك صلى سيتي أيكم المتكلم بالكلمات وهي يفدي أنت kalmomi? fa'arammal qawm shi kowa ya tsit waye zai tarbi aradu da ka waye san me za a faɗa ko me da me kowa ya tsit ba wanda ya faɗi wannan abu kala ayyukumul mutakallimu biha shi manzo Allah ya sake faɗa waye ya faɗi wannan kalmomin fa innahu lam yaqul ba'san ba laifi fiye ba fa wa qala rajulun ji'it sai wani sai wani ya tashi ce ji'it wa qad hafazani an-nafasu fa qultuha na hazo, numfashi ya yi min sama sai na faɗi wannan kalma kala na kadra aitus na yi ashirar malakan na ha ayyuhum uha. na ga mala'iku goma sha biyu suna rigirgi wa zai ɗaukaka kalmar nan sama wa zai je da ita sama wa zai rubuta ya je da ita sama wannan kalmar ta samu mai kenan wannan bawan allah ba waliyi ba ne mala'iku ke rige-rige su rubuta abin da ya faɗa فزاد حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم فليمشي نحو ما كان يمشي in mutum ya zashi masallaci ya yi tafiya kamar ko da an fara sallah kana tafiyan ka lafiya lafiya in ka je duk abin da ka samu shi za ka yi amma in ka zo a guje kana shiga masallaci kana ta me ta hakki kana ta da numfashi kana sama falyusalli ma adraka wal yaqdi ma sabaqahu falyusalli ma adraka ya sallaci abin da ya samu wal yaqdi ma sabaqahu ya cika abin da aka wuce shi bai samu ba ba haka ba هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عفان قوله حفظه النفس أي اشتد به وأرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا يقال أرم القوم فهم مرمون وبعضهم يقول فأزم القوم أرم كو أزم دم أن سؤال ومعناه يرجع إلى الأول وهو الإمساك عن الكلام والطعام أيضا وبه سميت الحمية أزما قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة وثابت وهميد عن أنس بهذا وقال إن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفظه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا إلى آخره آمين da karatun na awa ɗaya da rabi ake ba haka ake ba a je kuma nta a sa duka baki ɗaya ga yanzu awa ɗaya yanzu awa ɗaya ake yi ko eh? malaman da muke karatu a wajen su harami masallacin annabi shehu jazairi muna zaune inda yake karatu kana babul majidi kana jin shi shebatul hamdi kaban tsalle ma zai yi duk inda yake kana jin shi shekaru goma da suka wuce sha na je umra na haka yake magana na kusa da shi ma baya ji duk kafin su mutu sai da kowa ya zo maganan gada su fi kawo maganan ba ta fita saboda me kowanne a cikinsu ya kai shekara 90 ya kusa ɗari karfin duka ya ƙare sabo ne an saba yi jikin ya saba shi saba zai iya daina ba amma maganan tata an fahimta باب القنوت باب النزول القنوت بالتاء لا بالطاء أم فهمت؟ قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء manzo Allah ya aika alarammomi sariya sojojin da manzo Allah bai ba shi ciki su suka dai suka je budi suka je yaki ko jihadi ko menene Da wannan alarammomi manzo Allah ya tara su mahaddatan alqur'ani fa usibu sai aka je aka yi musu abin da bai dace ba manzon Allah ya ji ba daɗi ya ce fama ra'aitu nabiya sallallahu alaihi wasallam waje da ala shay'in ma waje da alaihi ban taba ganin manzon Allah ya shiga damuwa ba kamar yadda ya shiga damuwa da aka cutar da su ta shaharan fi salatil fajr shi manzon Allah ya zana wata ɗaya yana alkunuti duk sa'an da aka zo sallar asuba sai manzon Allah ya kunuti sai yana la'antan waɗanda suka cuci waɗanda yana musu addu'a alkhairi su waɗanda aka cuta wa yaqulu inna usayyata asaw Allah wa rasulahu yace usayya sun saba wa Allah da manzansa هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من أوجه عن عاصم محل الشاهد قناة شهرا الكنوت كينوكو قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح لما الله ينا صلى أصبح يدقو دقا ركعة تبيو يدقو دقا ركوعي daga rukuyin da in an je ba za an gama sallan kenan sai dai dago kana sai ce Allahumma anjil walid ibn al-walid وسلمة بن هشام وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف yana yi mai manyan bayan Allah addu'a an cutar da su Allah yana manzo Allah na musu addu'a Allah ya tsirar da su Allah ya kare su Allah ya menene wanda suke zalunci kuma manzo Allah yana addu'a a kansu an fahimta hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi أخرجه من ترك عن الزهري قوله اشدد وطأتك فالوطأة البأس في الأقوبة كأن تستننك أصابك أكنس أي خذهم أخذا شديدا الله كدنكيس دنكامي سنني يقال وطئنا العدو وطأة شديدة ومنه قوله سبحانه وتعالى lam ta'lamuhum an tata'uhum in kuka shiga ba ku san su ba boye suke sun musulunta suna koyi ba ku san su ba in kuka shiga za ku hada kowa ne ku yi to ka gani kun cutar da ai tanaluhum bi makruhin wa qila fi tafsir qawli subhanahu wa ta'ala inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an ala qira'ati man qara'a maqsuran ai aglazu alal insani min alqiyam bin nahari na daren yafi tsanani kenan li'anna laila ju'ila sakaran saboda dare an sa dare ne ya zama lokacin hutu hutawa da da da nutsuwa wa minhu alhadis wa inna akhira wat'atin wati'aha arrahmanu biwajjin qila hiya ibaratun ay an nuzuli ba'sihi bihi saukar azabar Allah قال علي بن مهدي معناه عند أهل النظر أن آخر ما أوقع الله بالمشركين بالطائف وكان آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيها العدو ووج واد بالطائف قريب من حصنها ونورين أتكن طائف وقوله واجعلها عليهم سنين كسني يوسف أراد بها القهوت كألا كساموس فري دو حلا كذا كذا ومنه قوله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالقحوط والصدى الآن كما زد منين دا منين دا هي الأزمة وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيها فيما يدعو لهم وعليهم لا تفسد الصلاة سيما استنباتي وإن كان صلى كان يا متاني الدعاء ko ko kana addu'a kan waɗansu mutane kana kiran sunansu baya ba ta sallah aina mahallu shahid eh je sai da kira sunansu da sunan nake waɗanda ake ma addu'a din ana kira sunansu waɗanda ake addu'a kansu Allah kama su ma ana kira sunansu to yake ce ana kira sunan musulmai da arnan kenan ko sallah ta ɓace tana nan kai in kana sallah kai ma za ka yi lokaci ya ci tsora miki na eh minti goma ya cika قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد منذ الله كسجي إن زي وإنس متاني الدعاء كنس أو يدعو لأحد كوزي وإنس الدعاء الخير قنت بعد الركوع سي القنوت باين يا دغو دغ ركوعي فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد so da ga ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ai an dago daga ruku'i kenan ko to sai ga ya ce Allahumma anjil walida ibn al walida wa salamata bin hisham wa ayyash ibn abi rabi'a Allahumma shdud wa ataka ala mudara waj'alha sinin ka sini yusuf yajharu bi zalika addu'a ma bayyane ake don ku ta cewa amin وكان يقول في بعد صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا الله كلا أنشواني نوهاني لأحياء من العرب من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء سيراك سوكمك ليس لك من الأمر شيء إما يعذبه أو, أو يتوب عليه هذا حديث متفق على صحته قلت ما لن يتسيب قلت قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت منتي نو يا سورة يا تكا آمين suna da yawa kuma suna bukatar bayani. Na'am. Ba aka yi shi kuma.